ina kike ne na'am ina kike ne na'am ka dawo me ke faruwa ne a gidan nan kashe ka dawo tsoyi na ke ji da hamami a gidan nan duk dole ka ji Yo makota ma sun aiko sun ce wanda kin ji hada dan karan wari ga tsoyi ga wari wanda an zubar shara ce kwarkwasa ma ita take ci waye mai zubar da nama a wa ka sani in dajin da kake zugawa dan musulmi da ragi yanzu kamar kamar indiyan daji a ce ai mugunta kenan yanzu ya rasu rabon da mu ji ɗanɗanan nama a jikinmu yi inda ba don nama ba Allah ya mana jiki gina nama yana ɗaya daga cikin babban abinci ba wallahi tallahi a shara a yanzu ka duba ba maka ƙarya ba sai ka samu nama mu je in gani mu je in gani gashi na kashi kashi amma abin da mamaki saboda ita bari ka gani ka gani da kaga shekaran jiya na jiya da daddare jibi ka gani mm. ka gani ko jibi mai ka kaga shi sa kullum yan lisuwa take damunta amma wannan ya ba yar arziki ba ce fatsan saka daru na na eh. ai gidan sagadaru ba dole ta ɗauko hali ba na gaya maka ta na an yi mm. ƙuruciyar banza ka duba ka gani ta doce nana nana niyar ki nana lafiyar ki kuwa ba zan kun zo bola ba idan ba aljanu bola ba ki kuke yi a bola wa ki sagadari ita kika yafa wa bola ita kika zuba shara a bola uwa ta gadaru abin da za ka yi mata kenan iyakacin abin za ka yi ah, mata kenan ya zan yi abin shara ya zan yi ai ga yau rai zai baci jiki zai tsani wallahi tallahi sai dai ka zabi daya ta zuban shara na ci kwalliya in shiru eh? mu ba ta ji mutuncin mu ba har gida za mu je mu samu sagadaru sagadaru za mu same ta za mu yi mata bayani dalla dalla ga irin cin mutuncin da kike mana wato kishi yake ce ni ko yanzu yanzu kya zuba wa sagadaru ya zuba saka daru eh? ko kan me zan ka yanzu ni abin da yake ba mamaki ba zan fa yadda ba billahi lazi ba zan yadda ba to in ki yadda ba yaya za zaki ta riga ta zuba matsa matsa za ka yi min wani daɗin baki kurin gida kawai ba ka da katabis akan kan me ka ɗauki hukunci mai zafi ko ta bar gidan nan ko in tafi aure ba an yi shi wallahi tallahi ah, ni ba za ki janyo min asara ba in bar ra'ayinki magana kuɗi da nake so zan yi ta hanyar wannan aure kuma ya ki yiwuwa ba zai yiwu ba. Da Allah ku yi hakuri ni ban gan ku ba yau da Allah an ba aljinin bola gare ku me ya kawo ku bola saboda Allah. in har abin da na ya bata muku rai to ku biyo da daki ku karɓo mu ku wanke tsin makaran eh ai da man kin saba alfahari da irin wannan ai tarihi ya nuna duk wannan bambami da kike yi ai ban tare nan bajin ki ba ai ga da ta yi uwar ta gadaru wata rana wani tsoho na tafiya da kimu da komai bata san aljani bane sai ta watsa masa ƙasa ta yi tafiyar dare sharar dare uwar sharar dare take yi ta daga daru ai kin san da uwar siririya ce ba nuna miki hoto kwanaki ba siririya ce da kika san zancen feda in ga ya miki aljannan nan yace yan nan ne kika watsawa kasa in Allah ya da sai kin zama sukuta shikenan baki ya sai kamar ba da aka hura ta la ilaha illallah ashe mu mun ji dadi har take mana gorin kiba ah. wai in kai tusa gini har tsagewa yake ah. duk mutunci ta ga mai mana uwar in ta ja tsafa kwanaki da sai gyatsa sai da sojoji suka kawo hari suka ce a na gurnet ya sauka ne ina gurnet ya sauka an dauka